matasa barka da warhaka barkam da sake kasance tare a cikin wannan shirin naku shirin labarin matasa kenan mai zo muku a kowane karshen mako daga studio kalangu kuna tar da ni fanta shamsu da gora ta rakiya a rimiya ne gora kina lafiya gora alhamdulillah ya wajen ki yau da ni kika zo mana to gora yau dai tsaraba da kanmu za mu fara aikin san ranar talatar da ta gabata ne wannan shirin namu na labarin matasa ya cika shekaru biyu taktak. to za mu shi yadda masu saurare ke karɓar wannan shirin sai kuma cikin takaitaccen rahoton mu yau za mu kawo muku ƙarin haske a cikin labarin matasan nan na maraɗi waɗanda suka yi aure a cikin aji da ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa jiki. To gora kamar yadda kika faɗi kenan barkamu da cikon shekaru biyu na wannan shirin kuma masu saurare ina muku barka da cikon shekaru biyu na labarun matasa kuma muna yi muku godiya da sauraronmu da kuke yi. Barka ka da gora kuma gora ga ma waɗansu rayuka dangane da shirin namu wanda wasu daga cikin masu sauraron suka bar muna akan lambar WhatsApp ta Studio Kalangu. Gaskiya ra'ayina daga da wannan shiri na matasa na Studio Kalangu muna samun labaru na matasa shiri ne da ke ba matasa su fito da fasahar su inda muna da zaratan matasa amma ba a san su ba amma ta dalilin wannan sai a san su a cikin jadawalin akwai abu mai mahimmanci don ko akwai mutane da dama da ke da gurin girka tsari na kamfuna suna da buƙatar samun a san su kuma kenan yana da mahimmanci na a ayyuka daban-daban a nan don a samu a yunkurar da matasa da kama aiki. Gura an fara jihar jarabawar BOP tun ranar Talata da ta gabata ma'ana ɗaya ga watan Juni ko ina a faɗin ƙasar Nijar. Haka ne gura nan babban birnin Yamai abokiyar aikin hawa Malman ta je makarantar beri inda ɗalibai 245 ne ke zana wannan jarabawar. Ga rahoton nata. A cewar Usman Kuri Abubakar shugaban alkalancin jarabawar masana'anta a cibiyar Isaberi ta Yame komi ya soma daidai yanda ya kamata ko da wasu 'yan takarar sun sa da latin halarta duk da hakan sun shiga jarabawar. Bakin karfe takwas muka shiga aiki gadan-gadan tare da jarabawa a fannin faransanci muna da fannoni kaya da kuma shimfiɗa wayoyin wuta da masana'antu. A jimilci a cikin fannoni hudu muna da masu jarabawa 254 a cikin su mata goma. Jarabawar da 'yan takarar ke ganin ta zo da sauƙi hakan na nuna samun kyakkyawan sakamako a cewar su Bashir Munkaila Hasumi da Hammado Kano Shamsiya dukansu 'yan takara ne ga abin da suka faɗa. Mun yi mat da kuma Faransai, sannan an yi mana tambayoyi da lissafi. Bayan fannin da bamu gani ba, mun karasa jadawalin karatu, ina nufin fannonin karatu. Babu wata matsala jarabawar ta yi daɗi, turanci da lissafi ba su wuya ba. Alƙalai da 'yan takara na yaba yadda jarabawar ta gudana cikin kyaukyawan yanayi fiye da ta bara. Gura ɗaukar niyyar tsaidawa shine taken bana wanda aka tsayawa ranar da aka keɓe domin uh, yaƙi da shan sigari wato 31 ga watan Mayu. Haka ne gura ita dai wannan ranar ta kai shekaru 34 ana raya ta a ƙarƙashin jagorancin hukumar kiwon lafiya ta duniya. Haka ne gura a garin Cirozerin matasa da dama suka dukkufa cikin shan shisha daga cikinsu wannan matashi matashiya mai suna aishatu amadu ta yi mana karin bayani ina iya in baku bayani wallahi shisha ni dai abokai na suka koya mini ita da dai tan zantan dai in na zo daga ekol sai in fito muna da wata gurupa hakan ga in na je ina taba kala ina yin tari ina amai sai da na samu yanzu dai na yi abinci in ban shanta ba ma yanzu ba ni jin daɗi dole sai na sha ta ilfoke sai na rike tiyo in nan na sha shisha sai in shi na ji daɗi. Gora jihar Maradi a makarantar Lise Dan Baskore wato LDB kwanakin baya wani labari ya yi kamari sosai a kan yanar gizo. Labari ne wanda a cike shi ake cewa matasa suka yi aure a cikin aji. <laughs> Haka ne Gora. Labari ya yaɗu ne ta hanyar wa'ansu bidiyoyika inda ake nuna hayaniyar ɗaurin auren nasu a cikin aji. Ta hakan ne ma Gora ita hukumar makarantar ta ɗauki matakin korar waɗannan matasan wato su amaren da kuma wakilan ɗaurin auren. da in barku da wannan rahoton da Muhammad Mamman ya haɗa muna ka wannan lamarin. Wannan labari da ya haifar da ce a akan hanyoyin sada zumunta na yanar gizo ya kasance abin da yawan maraɗawa ba za su iya tunani ba. Kowa daga nasa bangare na tambayar kansa ko wannan auren ya halatta ko bai halatta ba. Wannan bata suna ne ga makarantar lise dan Baskore in shi Muhammad Sefu ɗalibi a ajin Segon na makarantar. Gaskiya to abin da suka yi bai kamata ma bane ba. Ka samu matsaloli da yawa sosai da aka wannan abubuwa da yawa sai ta tsina sai aka ta zage su. A ba mai goyon baya wannan abu gaskiya maraliya na ganin cewa wannan lamarin an sauya masa manufa ne amma babu wani abin da ya kai wannan cece kuce domin tushe abin ma wasa ne kawai ba wani abin auren gaskiya ba ne ba suka yi ba just wasa ce kuma wannan dremel inda ake ci an bada wani ne cikin wasa sai ya ce ga dremel ma na hiddo na bada a audio recreation ne suka yi shi su cikin wasa ne ko daga nasa bangare malamin wa'azin addinin musulunci Sheikh Abu Sulai ya ce wannan labarin ya saba wa tabi'un da addini ke koyarwa duka iyaye da suke sakaci da yaran su ba shakka za su yi bayani a gaban Allah ku kula da yaran ku ta hanyar ba su tarbiyya masu kyau da ke sa su zama yare na gari abun koyi su amfani al'umma. Labarin ƙarshe da muka samu ya nuna cewa ɗalibai hudu da aka kora daga makarantar an sake da su. fannin kwallon kafa kungiyar kwallon kafar kasar Nijar wato MENA na ci gaba da shirya wasannin da ake cema Le Journée FIFA wato ranakun FIFA kenan a Hausa. Yau ma Gora za a gudanar da karon farko tsakanin Nijar da Gambi a kasar Turki. Haka ne Gora ta cewar Abdul Rafa shugaban magoya bayan kungiyar MENA halartar kungiyar MENA ga wannan wasan na da muhimmanci sosai ga kasar Nijar. Eh, ya kumshi abubuwa da yawa yana sa cuɗayya tsakanin 'yan wasa kuma yana sa a yi shirye-shirye dangance da wasannin kaf da kuma fifa sannan yana sa a tallata zaratan 'yan wasa inda shugabannin kungiyar kwallon kafa suna iya zawa su ga 'yan wasa yana sa kungiya ta ƙasa ta haɓaka ta samu gurbin zama mai kyau bisa kasafin fifa na duniya za mu buga kwallo uku tsakaninmu da gine da gambi da kuma ma taho sa'a babba ce saboda akwai sabbin 'yan wasa da za su zo su karfafa kungiyar domin baiwa mai horarwa gyara kurakurai da kuma lattin da aka samu a baya bai daɗe ba a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na yau mun gode muku da sauraron da kai za ku iya sake sauraron shakar lambar uku biyu kyauta tare da airtel